Daga birnin Washington DC murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalil da kuma alfa rediyo a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu ma madani ne sarfil hashin gumel daga birnin Washington DC tare da Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. I wish to assure Nigerians that this government will continue to focus on the improvement of security and critical infrastructure. Shugaban Najeriya ya kaddamar da kamfanin sarrafa sukari da fulawa a jihar Niger. Muna da rahoto kan wannan. haka kuma duk wanda ya zo da niyan taimako Allah ka taimake shi ka taimaki zuri'an shi ubangiji Allah ya ba ku sa'a duk magoya bayan su ubangiji Allah ya taimake mu su fito mana da yayan mu ko a mace ko a raye daya daga cikin iyaye mata da aka sace musu 'ya'yansu a makarantar sakandaren garin dabci kenan bayan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ziyarce su sai a biyo mu cikin shirin domin jin ƙarin bayani. za mu buɗe muku layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku a yau za mu sojan ra'ayinku ne kan yadda kuke ganin yunkurin wato dambarwar sauya fasalin zaɓe a najeriya tsakanin shugaban ƙasa da kuma majalisar dokoki lambar da za ku kira ita ce biyar biyar sai a sa alamar tara wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin amma kafin nan ga labaran duniya. Masu sauraro barkanmu da warhaka. Amurka ta ba da sanarwar kakaba takunkumi a kan wasu 'yan kasar Rasha masu hannu a cikin kutsen yanar gizo sakamakon tsoma hannu da ta yi a cikin zaben Amurka. Sakataren Baitulmalin Amurka Steven Mnuchin a cikin wata sanarwa da ya fitar ya ce, gwamnati tana tunkarar da kuma mai da martani kan munanan aika-aikan rasha na kutse ta yanar gizo ciki har da kokarin katsalandan a zaben amurka da kuma wasu kutsen na barna ta fuskar kayan more rayuwa a wasu cibiyoyi masu matukar muhimmanci sakataren ya kara da cewa wannan takunkumi wani bangare ne na yunkurin martani ga waɗannan hare-hare da rasha ke yi ta bayan gida daga cikin waɗanda waɗannan takunkumi ya shafa ya haɗa da 'yan ƙasar rasha goma sha uku da mai bincike na musamman robin mueller ya gabatar da tuhuma a kansu mueller dai shine yake binciken kan shishigin da rashin ta yi a zaben amurka na shekarar 2016 shugabannin Birtaniya da Faransa da Jamus da Amurka dukansu sun yi Allah wadai da amfani da guba wajen cutar da tsohon wani ɗan asirin Rasha, lamarin da ya auku a Ingila. wadda hukumomin suke aza laifin akan hukumomin rasha da ke moscow sun kira hakan a zaman karan farko da aka kai hari da makamin guba a turai tun bayan yakin duniya na biyu A wata sanarwar haɗin gwiwa da Firaministan Birtaniya Theresa May ta fitar jiya Laraba, shugaban Faransa Emmanuel Macron da shugabar Jamus Angela Merkel da shugaba Donald Trump sun ce babu wata ƙasa da za a iya aza wannan laifi in ban da Rasha. Muna kira ga Rasha ta amsa dukkan tambayoyi dangane da wannan hari. shugabannin suka faɗa. Daga bisani a fadar White House shugaba Trump ya ce bisa dukkan alamu 'yan Rasha ne suka aikata. Rasha dai ta musanta wannan zargi. An samu tsohon ɗan asirin Rasha Sergei Skripal da 'yarsa Julia a wani filin shakatawa a kan benci. Ba sa cikin hayyacinsu a garin Salisbury da inda aka garzaya da su zuwa asibiti, da har yanzu suke cikin mawuyacin hali. wasu mutane da dama ciki har da wani ɗan sanda sun kamu da rashin lafiya sakamakon kusantar gubar labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc dubban fararen hula ne suka tsere daga harin daga garin hamuriyish a yankin gabashin huta da ke hannun 'yan tawaye a yau alhamis yayin da sojojin siriya ke ci gaba da dannawa cikin tungar 'yan tawaye mafi girma kuma na ƙarshe kamar yadda cibiyar kula da haƙƙin ɗan adam ta siriya ta bayyana daraktan cibiyar rami abdulrahman ya ce Wannan ita ce tururuwar 'yan gudun hijira mafi girma da mutane daga yankin da aka yi wa ƙawanya suka yi a ƙauyen da ke kusa da Damascus tun da dakarun gwamnati suka fara ƙaddamar da kamfe na sake ƙwato wurin a watan da ya gabata. bayan da sojojin Siriya suka buɗe wata kafar fita cikin dare biyo bayan ƙara kutsawa cikin yankin da suke yi. Fararen hula na tserewa zuwa yankin da sojojin Siriya suke rike da shi ta ƙafa da motoci gami da babura. mafi yawancin marasa lafiya da waɗanda suka ji raunuka an kwashe su a farkon satin da ya kama daga gabashin hutan yankin da dakarun gwamnati suka raba shi gida uku yarima mai jiran gado na saudiya muhammad bin salman ya kira shugaban malaman addini na iran a zaman hitler ya ce kasar saudiya za ta kera makaman nukiliya muddin iran ta yi haka Saudiya ba ta da niyyar mallakar makaman nukiliya amma ba tare da wani kwanto ba idan Iran ta kera makamin nukiliya mu ma za mu bi sawu ba tare da bata wani lokaci ba in ji Yarima Muhammad a wata hira da tashar talabijin ta CBS da ke nan Amurka ta yi da shi kuma za a nuna wa duniya a cikin shirin da ake kira 60 minutes da turanci a ranar Lahadi idan Allah ya kai mu. martani daga wakilan majalisar dokokin amurka dangane da shirin saudiya na kera makaman nukiliya bisa sharaɗi yana garwaye galibi da ra'ayin 'yan majalisa ya bi matsayar jam'iyyun siyasar su senator bill nelson ya yarda cewa idan iran ta kera makaman nukiliya hakan zai sama zai zama dalilin da zai zama kamar gasa tsakanin ƙasashe da ke yankin na kera makaman nukiliya Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ba zai sabunta yarjejeniyar da Iran ta kulla da Amurka da wasu manyan kasashen duniya biyar ba, saboda yarjejeniyar ta yi wa Iran sassauci ainin, kuma Iran ba ta mutunta yarjejeniyar ɗari bisa ɗari. A ɗanɗanon hirar da tashar ta fitar yau Alhamis, Yariman ya ce yadda ake tunkarar shugaban Iran daidai yake da yadda duniya ta tunkari Hitler lokacin da aƙidar Nazi take tashi a Jamus. labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka anan washington dc madalla kamar yadda watakila a farkon shirin aka ji shugaban najeriya muhammadu buhari ya kaddamar da kamfanin sarrafa sukari da fulawa a jihar niger wakilin murya amurka mustapha nasir batsar na dauke da karin bayani shugaban najeriya muhammadu buhari ya kaddamar da katafaren kamfanin sarrafa sukari da kamfanin Flower Mills ya gina a jihar Niger. A lokacin da yake jawabi, shugaba Muhammadu Buhari ya ce yana yabawa kamfanin na Flower Mills akan samar da wannan katafaren kamfani da zai ƙara samar da aikin yi a tsakanin 'yan ƙasa, sannan ya bayyana buƙatar ganin sauran 'yan kasuwa da masu zuba jari da su zo su kafa masana'antu a Najeriya, sannan ya ƙara da cewa I wish to assure Nigerians that this government will continue to focus on the improvement of security and critical infrastructure like roads construction of rails and power generation across the country. Ya ce, Ina tabbatarwa 'yan Najeriya cewa wannan gwamnati za ta ci gaba da mai da hankali wajen inganta tsaro da kula da hanyoyin mota da na jiragen ƙasa da kuma samar da wutar lantarki a sassan ƙasar. domin bunƙasa tattalin arziki. A cikin jawabin da ya gabatar gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya yaba da ayyukan raya ƙasa da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ke yi a jihar Niger sannan ya gabatar da wani koki. I wish to appeal to Mr. President for speedy completion of Minas Jeba, Mokwa, Tagina Road and Kwantagora Ya ce ina roƙo ga mai girma shugaban ƙasa da a yi ƙoƙarin kammala aikin hanyar mota da ta tashi daga Mina zuwa Sulaja da kuma Jaba zuwa Makwa har zuwa Tagina da kuma hanyar Kwantagora zuwa Rijau. Shugaban kwamitin labarai a Majalisar Dattawan Najeriya, Sanata Aliyu Sabi Abdullahi da ya halarci taron. ya ce majalisar dattawan ta yi kwaskwarimar dokoki da suke kawo tarnaki wajen kafa masana'antu a Najeriya. To shi yasa idan ka duba wannan sauƙin yin kasuwanci a ƙasa wannan tantancewar da eh, bankin duniya take yi har ya kasance Najeriya ta samu ɗaukaka akan haka. Daga bisani dai na ji ta bakin wasu daga cikin mahalarta taron akan kaddamar da sabon kamfanin sarrafa sukarin. Sunana Gambo Tanku Kagara Algon Chairman na Niger State. A wannan kamfani da aka bude a ƙasar Niger abin alfahari ne ga mu 'yan Niger. Alhaji Muhammad Mamman Auna amma an fi kira da suna dan Sokoto. To wannan kamfani ba karamar alheri ba ce Allah ya aiko mana ita a ƙasar Niger baki ɗaya. Sannan idan aikin ta kamfanin ta ce da aiki to amfanin da za a samu a kamfanin nan Allah ne kaɗai sai ya adadin shi. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To a gai da Mustapha. To a jiya ne kuma jiya wato jiya Laraba shugaban Najeriya ya ziyarci garin Dabci inda ya gana da iyayen 'yan matan da aka sace kuma ba su tabbacin gwamnati na yin duk abin da ya kamata wajen ganin an kubutar da 'ya'yansu. Ga rahoton wakilin murya Amurka hussaina Muhammad. Shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya tabbatar ma iyayen 'yan matan da aka sace a makarantar sakandare ta garin Dabci kan cewa gwamnati za ta yi duk abin da ya dace don tabbatar da cewa an ceto 'yan matan. Da Allah Musa 'yan sanda da ciki da na waje da sojoji da sama da na ƙasa da sauran jami'an tsaro su ci gaba da bin hanyoyin da za a yi a kawo muku sauran 'yan uwanku cikin lumana. Ya dai wannan bayanin ne a ziyarar da ya kai makarantar 'yan matan a garin Dabci domin jajanta ma iyayensu. Allah ba ku hakuri, Allah ya sa ku samu damar kuntar da su cikin lafiya da maido su ci gaba da karatu da kuma zama lafiya. To kowace irin ƙwarin gwiwa iyayen yaran suka samu a game da ziyarar shugaban ƙasan da kuma irin kalamansa. Abacha Bukar, sakatare ne na kungiyar iyayen 'yan matan da ke neman a ceto musu 'ya'yansu, wanda shi ma an sace 'yarsa. kwarin eh, gwiwa kasan wannan shine zuwansa na farko tun daga faruwa wannan hatsari da ya faru yau ranar goma sha tara ga wata da ya wuce wannan shine ranar kusa na farko da a cikin bayan kwana wata sati uku da kwana ɗaya da aka yi wannan hatsari yau to ya zo za mu ce ya zo kuma mun yi daɗin zuwansa kuma kalamansa da ya furta ina ganin ni dai a yadda na fahimce shi akwai abinan ah, kalamai na gamsar da ni wanda na ji daga cikin kalamansa wanda za su yi kokari kamar su kwantar da hankalin iyaye wanda musamman ma mata da lokacin da yanzu shi shugaban namu yana magana da a gaya shi namiji ne ma bayan san da wani irin abubuwa su ɗaya ba masu faɗa da bakin su ga irin suna yi iya kokarin su don su ga an ceto yaro ita ma hafsat muhammad ɗaya daga cikin iyayen 'yan matan ne mun gode wa shugabanmu da yake ƙoƙarin ɓato mana yancin 'ya'yanmu Allah ya bashi iko Allah ya kare shi duk wanda suka ziyarce mu a bisa su taimaka mana a dalilin 'ya'yanmu ubangiji Allah ya taimake shi wanda ya zo ba da niyan taimako ba ubangiji karka ba sa'a duk wanda ya zo da niyan taimako Allah ka taimake shi ka taimaki zuri'an shi ubangiji Allah ya ba ku sa'a duk magoya bayan su ubangiji Allah ya taimake mu su fito mana da yayanmu ko a mace ko a raye Husaina Muhammad muryar Amurka daga Dabci a jihar Yoben Najeriya To Allah ya kyauta a gaida Husaina. In an jima kaɗan za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kan yadda kuke ganin yunkurin dambarwar sauya fasalin zaɓe a Najeriya tsakanin shugaban ƙasa da kuma majalisar dokoki. Lambar mu ita ce bi sifili biyu bi sifili biyar bi shida biyar biyar sai a sa alamar tara wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin. Kafin nan a shakata da wannan waƙa. say I uh, kai garkuwa da su a tausaya najeriya kasar mu ce mu reno saboda 'yan baya ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, Madalla mun samu kiranmu na farko daga Filato, wane ne akan layi? alaikum wa rahmatullah ne magana bala komanda ne daga cikin bukur jihar plateau to bala komanda muna sauraron ka to gaskiya allah ya saka muku da alkhairi kuma wannan dambarwa na maganan wannan ainih da ta fitar da jaddawalinta mm. su kuma 'yan majalisa suka suka nuna cewa su ga abin da suke so to gaskiya mu tsakani ga allah hakan da shugaban kasa ya yi mu gaskiya hello malam bala kana tare da mu kuma ya yi mana daidai kuma ba ma roƙon muna roƙon shugaban ƙasa kar a sa hannu a cikin wannan jaddawalin da su suka bayar mu mun fi son jaddawalin su na INEC da ta bayar to rediyo a Amerika Allah ya saka muku da alkhairi mai magana bala komanda ne daga cikin garin Bukur to madalla bala komanda mun gode da wannan kira naka bari mu je Kaduna wane ne akan layi daga Kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Amin wa alaikum assalam ya sunan malamin To Malam Saratulu sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da kora kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa muna sauraron ka. To alhamdulillahi gaskiya al'amari ka lura da irin yan majalisar mu na Najeriya. Mun lura gaba ɗaya su in ba duk abin da zai amfani su ba tunanin talaka suke yi ba. Kuma maganar shugaban ƙasa Allah ya ƙara shugaban ƙasa Malam Muhammadu Buhari lafiya. Saboda idan muka ɗauka kaga wannan rashin sa wannan sa hannun da ya yi wallahi wannan shine daidai ko muna kira ga makarraban shugaban kasa malam Muhammadu Buhari da su rada bayan shawara kada ya tabbatar da ya sa wa 'yan majalisa hannu kuma su 'yan majalisa daga sanatocin zuwa 'yan majalisun su muna nan muna sauraron su a madakata wannan karat din namu na hannun mu don Allah da za mu yi maganin su da shi. To madalla mun gode kwarai da gaske Balaga Alhaji Bala Alhaji Musa bari mu je Kano wane ne akan layi daga Kano? Jafar Jafar Jafar mai yankan farce daga Gumsa. to ma jafar muna sauraron ka yawa akan wani muwa ba mu goyi bayan shugaban kasa hannu akan wannan abin madan kan suke yi eh saboda haka kare bai sa hannu muna bayan shugaban kasa na tarayyar Najeriya wato kana gana akwai lauje cikin nadi kenan a cikin kudirin da suka samar a barwa INEC ta yi abin da ta gaya ya fi dacewa hmm. Eh. To madalla mun gode ma Jafar da wannan ra'ayi naka. To jama'a muna sauraron ku za ku iya kiran mu ku bayyana mana ra'ayoyinku ya ra'ayin da muke son mu ji shine ya kuke kallon wannan dambarwa ta sauya fasalin zaɓe a Najeriya. Lambar mu ita ce b sifili biyu b sifili biyar b shida biyar biyar sai a sa alamar tarawa wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin to yanzu dai mun samu kira daga Niger wane ne akan layi? Ibrahim da wankin hula a garin mai gode a Kemba. To, Malam Ibrahim muna sauraron ka. To, dama mu a Najeriya mu da matsala kamar na majalisun guda biyu. Don saboda tun zamanin Obasanjo har ya kawo zuwa 'yar addu'a zuwa Goodluck zuwa Buhari a yanzu ba masu kawo da matsala a Najeriya kamar 'yan majalisun nan saboda duk abin da kaga za su sa kudiri a kai to ba abin da zai kawo matsalar kan Najeriya alkhairi ba ne. to me yasa ka faɗa ka ba ba 'yan najeriya wanda suka zaɓe su ba to mun gode mala ibrahim da wannan ra'ayi naka bari mu je bauchi wani ne akan layi a bauchi eh, to baka muna sauraron ka to me yasa ba ku goyi baya ba to mal To mun gode ma Bakar ba mu ji abin da ka ce ba dai to amma bari mu je Nasarawa. Wane ne akan layi daga Nasarawa? Sunana Muhammad Abdullahi daga Nasarawa. To Malam Muhammad muna sauraron ka. yawa a wannan shirin da kuke yi na Ubangiji Allah sai Allah ya samu ku albarka. To amin ya rabi. Mu ra'ayinmu akan wannan maudu'i naku shine Allah Ubangiji ya kara shugabanmu lafiya kuma mun ji daɗi da bai sa hannu akan wannan sabon takaddama nan da ke faruwa majalisa ba. Wato dai kuna son a bar zaɓe yadda yake kenan a bar hukumar zaɓe ta gudanar da zaɓen ta yadda ta tsara kenan ko? Alhamdulillah haka muke so mun shi na ra'ayinmu gaskiya. To ma da lamun gode da wannan ra'ayi naka bari mu je gashuwa wane ne akan layi? hello wane ne akan layi daga gashuwa to da alamu dai layinsa ya goce to sai a ci gaba da gwada mu za a same mu layi kan a buɗe suke to mun sami kira daga katsina wane ne akan layi daga katsina abubakar sadiq suleiman ne to malam muna sauraron ka dan rage rediyon ko kashe rediyon ka da allah malam kana tare da ni to ban ji su muna ƙara ba shawara kar ya sa hannu a wannan kudi kashe rediyon ka ba ma iya jin ka da ba ma muna jin kashe rediyon ka da Allah to muna goyon bayan shugaba ɗari da ɗari to me yasa kake goyon bayan shugaban saboda saboda sun yi yanar doka saboda kansu ne kawai ba sai saboda yan Najeriya ba saboda haka muna goyon bayan shugaban ɗari da kar sa hannu To madalla mun gode kwarai gaske da wannan ra'ayi naka mun samu kira daga Bauchi wane ne akan layi daga Bauchi? Hajiya ne daga Bauchi daga Toro Local Government Bauchi State. To muna sauraron. Mun dade ina dade ina buga waya ban same ku ba sai Allah yau ya sa na same ku. To Hajiya alhamdulillah yanzu gashi kin same mu. Eh ina farin ciki saboda yawanci ra'ayi bani jin mata suna magana akai Eh, koma ya za a ji maza kawai maza kawai mata ba sa ba da ra'ayinsu kuma mu ne muke cutuwa haka ne to da alam so a ga wa yan majalisar nan kansu suke so ba sa son talakawan Najeriya to hajja me yasa kika ce haka eh abin da yasa nake haka ai akwai dokoki da yawa da ya kamata za su su faɗa su yi ba su yi ba sai wanda bai kamata ba saboda son zuciyarsu da son kansu da son ransu To Hajiya mun gode kwarai da gaske da wannan kira naki da fatan za a ci gaba da ƙara gwada mu Allah ya sa da a dace a same mu bari mu je Sokoto wane ne akan layi daga Sokoto Mama Ibrahim To Mama Ibrahim muna sauraron ka To ni abin da ra'ayina a dawo da zaɓe wanda aka yi na irin na lokacin shagari sati biyar kowane sati a yi guda ɗaya. Na'am. Shi ne ra'ayina. To, madalla mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayina, ka bar mu je Ibadan, wani ne aka layi? Masha Allah. Bari mu je Ibadan. Amin wa alaikum salam Ya suna malamin? Yau eh, Aliyu no ba are. To, Malam Aliyu muna sauraron ka. To, da alamu dai layin Malam Aliyu ya goce. to sai a ci gaba da gwada mu a ga inda za a same mu ko da yake bar da wannan mama ka kawo karshen daga wayoyin mu a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu buɗe muku layuka mu ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku mun gode har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu agogonmu na cewa karfe biyar saura minti shida ga shirinmu na gaba. Ga sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnati Amurka. Shekaru talatin da suka gabata a ranar 16 ga watan Maris jim kaɗan kafin a fara matakin soja da ake kira Al-Anfal. gwamnati tsohon shugaban saddam husseini ta gudanar da kisan biladama da ba a taba gani a cikin wannan karni inda aka yi amfani da makaman masu guba wajen kisan dubban fararen hulan kabilar kurdawan iraki da ke garin halabca ɗaya daga cikin kamfe na kisan ƙare dangi kan kabilar kurdawa da kuma wasu ƙabilu da ke arewacin ƙasar iraki dakarun gwamnati ƙasar suka kwashe kwanaki biyu suna ruwan bama-bamai a garin halabja da rokoki da kuma gubar da ake kira na palm wata mummunar gubar mai kama fatar jiki ta haddasa mummunar kuna a rana ta biyu sha shida ga watan maris 1988 suka sake salo inda suka fara amfani da jiragen sama na yaƙi wajen kai hare-haren guba kan al'ummar garin gubar ta hada har da waɗanda ake kira mutar da sarin da ma wasu iri daban har biyu a ranar dai mutane dubu uku biyar zuwa dubu ne suka mutu a cikin 'yan mintoci wasu kuma dubu zuwa dubu goma da suka jikata game da naƙasa da rashin lafiya na tsawon lokaci duk da cewa akwai alamu da ke nuna cewa dakarun saddam hussein sun yi amfani da makamai masu guba kafin ranar 16 ga watan maris na shekarar 1988 harin da aka kai garin halabja shine na farko da aka tabbatar dakarun shugaban saddam husseini sun yi amfani da makamai masu guba kuma ba zai kasance na ƙarshe ba a farkon shekarar 1987 ne shugaban saddam Husseini ya ba da izinin yin amfani da makamai masu guba a kan ƙauyukan kurdawan kusan 24 sakamakon rawar da ya taka akan waɗannan mummunan hare-hare dan uwan shugaban kasar dan kama karya mutumin da kuma ya jagoranci kai hare-haren ali hassan almajid ya sami lakabin suna chemical ali wato ali mai guba kamfe na anfal ya kasance wani jeri cikin mummunan manyan laifuka da shugabannin iraki suka aiwatar kan al'ummar ƙasarsu yin amfani da makamai masu guba akan al'ummar halabca na ɗaya daga cikin mummunan ayyukan ta'assa da shugaba saddam hussein ya aikata akan al'ummar ƙasarsa rawar da ya taka akan wannan lamari da kuma laifukan da ya aikata ali mai guba ya fuskanci hukuncin kisa ta hanyar rataya wata kotu iraki ta musamman ta yi watsi da zargin da aka yi wa shugaba saddam husaini saboda aiwatar da hukuncin kisa a kansa akan wasu laifuka daban haƙƙin shugabannin gwamnati ne su ɗauki dukkanin nauyin ƙasar da kuma kula da buƙatun al'umma da ƙarshe shugabanni masu mulkin kama karya ƙalilan ne suke kwanciya su mutu cikin bacci ko kuma su rabu lafiya da wuraren da suka azabatar da jama'a makomar waɗanda suka ƙirƙiro da aikan kashe-kashen al'anfal wanda ya sanadiyar kisan dubban mutane a garin halabca ya kamata ya zama darasi ko kuma kashedi da wasu da ke son yin kwaikwayo da irin waɗannan ayyukan asha. sha. sharhin murya amurka kenan da ya bayyana muku ra'ayin gwamnati amurka to madalla a gaishe ka da aiki da wannan ko muka zo ga shirma na ƙarshe labarai a takaice Amurka ta ba da sanarwar kakaba takunkumi akan wasu 'yan kasar Rasha masu hannu a cikin kutsen yanar gizo sakamakon tsoma hannu da ta yi a zaben Amurka. sakataren baitul malin amurka steven mnuchin a cikin wata sanarwar da ya fitar ya ce gwamnati tana tunkarar da kuma mai da martani kan munanan aika-aikan rasha na kutse ta yanar gizo ciki har da kokarin katsalandan a zaben amurka da kuma wasu kutsen na barna ta fuskar kayan more rayuwa a wasu cibiyoyi masu matukar muhimmanci sakataren ya kara da cewa wannan takunkumi wani bangare ne na yunkurin martani ga waɗannan hare-hare da rasha ke yi ta bayan gida. shugabannin birtaniya da faransa da jamus da amurka dukansu sun yi allah wadai da amfani da guba wajen cutar da tsohon wani ɗan leƙen asirin rasha lamarin da ya auku a ingila to madalla masu mu da wannan makakashin karshen shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe idan allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu amadadin nazir ahmad hausa da ya na gabatar da shirin da kuma daniel brown wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Nisar fil hashin ke cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.